wannan mutanen da aka je aka kashe da ganganci a wani ƙauye a riga wannan a kaduna seat wani local government aka kashe su da jirgi suna taron maulidi aka ta musu barin bom sun dawo ɗebin gawawaki jirgin ya sake dawa ya daɗa ƙarasa waɗanda suka zo ɗiban gawawakin haka wannan zalunci ne ganganci ne tun da jirgin nan danna shi ake yi kuma abin da yake gani a ƙasa ya fi abin da kai kake gani yanzu kwamfuta ce a gabansa za ta nuna masa za su iya zumin su ga komai a wurin ba a sake bom sai an yi gathering information sai an yi gathering intelligence sai an tabbatar da waɗanda za a sake bom ɗin a zai target kuma kuma suna ɗauke da makamai ne sai an yi wannan amma haka saboda manufa haka je a kashe bayan Allah malu shahid ku tsaya ku duba cikin manya-manyan shugabannin mu mutum nawa ne ya je wannan ƙauyen da ya musu jaje ko taziya to bambancin shugabancin musulunci kenan da shugabancin da yake tafi kan tsarin kafirci kuma amma fa ganganci ne saboda musulmi